This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Laraba 15 ga watan Janairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan bikin ranar tunawa da mazan jiya a Najeriya da ake yi a ranar 15 ga watan Janairu. Ranar dai ta samo asali ne tun bayan juyin mulki na farko da aka yi a kasar a 1966. Masana sun tofa albarkacin bakinsu kan tasirin wannan juyin mulkin. Kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a kasar nan kusan duk suna da alaka da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki na farko da aka samu to muna tafa da karin bayani nan gaba sannan an jima idan mun buɗe layukan wayar mu za mu so mu ji ra'ayoyinku akan batun juyin mulkin na farko da aka yi a najeriya da kuma ranar tunawa da mazan jiya lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar Bayan haka Sulaiman Mana Barma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba inda za ku ji ci gaban tattaunawa da wani mai lalurar idanu mai koyarwa a wata makarantar boko da ke jihar Adamawa a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. Hamas da Isra'ila sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da zai kai ga sako wasu da kungiyar ta yi garkuwa da su sama da shekara guda, kamar yadda masu shiga tsakani da jami'an Amurka suka faɗa a yau Laraba. A birnin Washington, Sanata Jim Rich, shugaban kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Dattawan Amurka, ya bayyana haka ne a tsakiyar zaman sauraron tantance Sanata Mark Rubio, wanda shine zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Donald Trump ya zaɓa a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Rich a lokacin da yake isar da labarin ya kuma buƙaci a yi taka tsantsan. Kafin mai murna ko da yake a fili za mu so mu ga yadda hakan zai gudana in ji shi. Labarin ya samu karɓuwa ga magoya bayan ɓangarorin biyu tare da Sanata Chris Murphy na Democrat daga jihar Connecticut. Yana amsa wa Rich da cewa hakika wannan labari ne mai kyau. dubban ɗaruruwan mutane a kudancin california sun fuskanci sabon barazanar iska mai karfin yaɗa wuta a yau laraba yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da yaƙi da wutar dajin da ta kashe mutane da 25 tare da ɓacewar kusan 30 kwana guda bayan da masu kashe gobara suka samu nutsuwa da iska mai sauƙi fiye da yadda ake tsammani guguwar iskar ta yi tafiyar kilomita 56 a cikin sa'a guda a gabar tekun pacific da kuma kilomita 88 a cikin sa'a guda a cikin tsaunuka kafin wayewar gari in ji masanin yanayi na ƙasa todd hall hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi gargaɗin wani babban mataki mai haɗari har zuwa karfe uku na yamma yau laraba da kuma tsawaita gargaɗin har zuwa ranar alhamis ga wasu yankunan arewacin birnin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da wa'adin ranar lahadi da tiktok ke da shi ne yanke shawarar sayar da kamfanin ko fuskanta haramcin gudanarwa a amurka ke gabatowa ɗaruruwan amurka masu amfani da mashahurin shafin na yanar gizo na tiktok sun ce sun kawar zuwa wasu kafofin sada zumunta na china shiwon shu da red nut wasu sun ce sun yi wannan yunkurin ne suna yi wa kansu suna 'yan gudun hijirar tiktok da neman sabon gida wasu kuma sun ce fice wasu wani nau'i ne na nuna adawa da dokar. yayin da ya rage kwanaki kaɗan kafin wa'adin masu amfani suna fuskantar rashin tabbas a daidai lokacin da suke jiran hukunci daga kotun kolin amurka kan ko za a amince da dokar ko a'a rahotanni yanzu suna nuna cewa tiktok na iya rufe ayyukanta a amurka idan dokar ta samu nasara. A yunkurinsu na farfaro da zaman lafiya mahukunta a jihar Difa na jamhuriyar Nijar sun yaye sabbin tubabin mayakan Boko Haram 124 a hukumance. Gwamnati dai ta bayyana cewa ta bullo da shirin ne ganin irin wahalhalun da jihar ta fuskanta a shekaran baya. Gwamnan jihar Difa Ibrahim Bagadoma ya yi ƙarin haske dangane da tsarin. 'Yan uwanmu waɗanda suka ɓata suka kama wata hanya wadda ba ta gaskiya ba Allah ya ganar da su sun komo cikin gida kiran da nake yi muku shine don Allah dan annabi a bar ta'addanci kuma wannan kira ina ƙara yin shi ne da babban murya zuwa ga 'yan uwanmu da suke wancan bangaren har yanzu muna so su ma su gane su ajiye makamai su zo a gama hannu a ceci ƙasar nijar da take cikin wata matsala. To koya wasu daga cikin tububun mayakan kungiyar Boko Haram din suka ji game da alfarmar da gwamnati ta yi musu domin sawar musu da makoma ta gari gadi abin da suke cewa. Sunana dai Khalid Abubakar. kan da aka mana mun samu mutanen da muka baro su a can baya muna kiran su da babban murya saboda shi zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Amina Suleiman gaskiya muna farin ciki wallahi ga shugabannin da suka goyi bayan wannan alfarma da Allah ya azurta mu da ita. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Dabban rayuka da suka hada da shugabanni manya da ƙananan jami'an soja ne suka salwanta sakamakon juyin mulki na farko da aka yi a Najeriya a ranar 15 ga watan Janairun 1966 lamarin da ya haddasa yakin basasa daga shekarar 1966 zuwa 70. A da haka aka ware ranar 15 ga watan Janairu don yin bikin tunawa da mazan jiya waɗanda suka sadaukar da rayukansu wajen kare martaba gabar kasar sai dai wasu daga cikin tsofaffin sojoji da ke raye a yanzu sun ce najeriya ba ta nuna gamsuwa da sadaukar da ran da suka yi wakilin muryar amurka muhammad nasir ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana daga sokoto. ranar 15 ga watan janairun shekara ta 1966 aka yi juyin mulki na farko a najeriya aka hamɓarar da jagororin jamhuriya ta ɗaya wanda ya yi sanadin salwantar rayukan muhimman mutane da suka hada da prime minister sa abubakar tafawa balewa da premier jihar arewa sa ahmadu bello sardauna sokoto da premier jihar kudu samuel ladoke akintola da ministan kuɗi festus okoti ebo haka ma an samu salwantar rayukan manya da kananan jami'an soji da suka hada da brigadier zakari mai malari brigadier samuel ademilogun da kanal muhammad da dai sauransu farfesa abubakar abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto ya ce wannan juyin mulkin ya haifar da matsaloli masu tarin yawa san mutane da yawa sun ɗauke shi kan cewa juyin mulki ne wanda kusan abubuwa kamar irin ishu na kabilanci da bangaranci kamar su ne suka zama dalilin samun wannan a juyin mulki domin in ka dubi waɗanda suka shugabanci wannan juyin mulkin kusan duk mutane ne da waɗanda an daga kabilar ibo da kuma yarbawa kuma in ka dubi waɗanda kusan suka rasa rayukansu musamman shugabannin bangarorin da suka haɗa ƙasar najeriya bayan an samu 'yancin kai za a ga mutane ne waɗanda suka fito daga nan arewa da kuma wasu ɗaiɗaiku daga kudu maso yamma wato south western part of nigeria sigar da wannan juyin mulkin ya ɗauka a cewar masana tarihi da kimiyyar siyasar najeriya ya yi tasiri wajen shugabanci da kuma zamantakewar jama'a da ke najeriya a wancan lokacin kusan mahi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci na addini na bangaranci wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran a ƙasar nan kusan duk suna da alaƙa da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki na farko da aka samu idan ma ka kalli wannan tarihin za ka ga juyin mulkin ma da ya biyo bayan na farkon shi ma kusan wannan dimension ɗin ya ɗauka don kusan abin da ake kalla sojoji ne 'yan arewa suka yi kamar wata ramuwar gayya yakin ba sasa da ya biyo baya ya gudana tsakanin shekarun 1967 zuwa watan janairu na 1970 kuma ya sanadin salwantar rayukan dubban ɗaruruwan jama'a haɗi da jami'an soji bisa ga rayukan mazan jiya da aka rasa ya sa gwamnatin najeriya ta tsayar da ranar 15 ga watan janairun kowace shekara a zama ranar tunawa da 'yan mazan jiya waɗanda suka sadaukar da rayukansu wajen kare martabar najeriya wannan kuma bai tsayu ga waɗanda suka yi yakin basasa ba kadai ya kumshi dukkanin jami'an da suka fafata domin kare martaban najeriya a wurare daban-daban to sai dai wasu daga cikin tsofaffin jami'an soji sun ce ya kamata a kula da su fiye da yadda suke samu yanzu. na Habukar Ibrahim mu dai mun yi aiki kuma mun gama lahiya ko ba gaskiya ba abin da muke so a dinga dan taimaka mana mun gaji na shekara uku da wata goma ban taba samun kwabo ba yaƙi kawai muke yi. suna ali kwaire na ɗaya da cikin wanda aka fara kai a labira na na batuwan one mu muka bude ecomog yawa ya ka kalli yadda ake kula da ku yanzu bayan kuma najeriya hidima ya kamata mu tsofin soja a dinga samu a abin nan wasu su activity kamar irin su irin su aikace aikace da sauransu wanda ya at least wani su suna ta sauran karhin su to ya kamata a dinga tuna da mu ana samun irin wannan aikace aikace shugaban kungiyar tsofaffin sojojin ta Najeriya Harishan jihar Sokoto Corporal Aliyu Abdullahi dan Chade mai ritaya ya ce da gwamnatin Najeriya ta gamsu da yadda suka sadaukar da rayukan su a ƙasa da ba za ta hana su haƙoƙin su har sai sun yi zanga-zanga ba wasu mutu wasu kuma sun yakin Congo da yakin duniya na biyu hmm. a mun sadaukar da yamma wajen taimaka ma kasar da kuma yakin waje an kai wasu liberia wasu mutu liberia sierra leone burundi da rwanda ya san da wannan sannan kuma wannan kasa cikin kasa muna ba da gudunmawa kwarai da gaske saboda duk wanda ya wannan fafutuka ya kamata na cewa a tura shi ba sai ya biya kishi yana kuka yana fita yana zanga-zanga ba ya kwanci a tura shi a biya shi shi a cikin cikin lamirin ya samu kudin da shi kamar da ya kamata. sakataren kula da yada labarai na kungiyar sajan sagir gambaruma mai ritaya ya ce yanayin da tsofaffin sojoji suke ciki yanzu a najeriya sai dai a ce alhamdulillahi saboda misali duk wanda ya ce maka ya shiga soja bai ce ma wai na shiga lahiya in hito laya, a'a ka shiga ne sai wa da Allah ya da kai mm-hmm. so misali to duk wanda ya wannan mm. ya zo ya dawo ya zama kama almajiri ce haƙƙinka mm. sai ka je ka yi zanga-zanga sannan a baka mm. wanda ba roƙo kai ba ba alharma za a yi maka ba ba kyauta za a baka ba a'a wani abu ne wanda aka ce ka ne right ɗinka ne a ce sai ka wannan halu so kaga abin kulawa ne kowace shekara akan yi Macedonia domin tallafawa 'yan mazan jiya waɗanda ke raye da kuma iyalan waɗanda suka rasu amma kuma duk da haka suna buƙace da samun kulawa wadda tafi wannan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. za ta zama kasawa Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A wannan mako za mu kada jihar Neja a Najeriya inda nakasassu suka koka kan wariyar da suka ce ana nuna musu wajen daukan ma'aikatan gwamnati. Inda adalci za a yi muna, to muna kira ga gwamnatin Neja ta duba wannan magana. Za kuma mu je ci gaban bayanai akan fafutukar wani malami makaho da ke karantarwa a wata makarantar masu ido a jihar Adamawa. A matsayin da wanda ba la gani akwai hanyar da nake bi wanda yara za su fahimce ni. Na kasa ba Nuna wariya a tsakanin rukunonin al'umma wata matsala ce da ke haddasa koma baya a ayyukan ci gaban ƙasa. Haka kuma wani mummunar ɗabi'a ke katse hamzarin mutanen da ke tunanin an taushe wani abin da suke ganin sun cancanci samun sa a dokance. A jihar Nejan Najeriya yanzu haka masu bukata ta musamman na fuskantar shinge a wani shirin baiwa jama'a aikin gwamnati. kamar yadda za a ji a rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko wa shirin na daga mina Masu korafin dai sun yi zargin cewa ana nuna bangaranci tare da tafka cuwa-cuwa yayin da wasu masu fama da nakasa suka yi korafin cewa an cire sunayensu daga cikin jerin sunayen waɗanda aka tantance a tsarin ɗaukar aikin gwamnati a jihar. Malam Sadisu Muhammad ɗaya ne daga cikin shugabanni a ƙungiyar guragu ta jihar Niger ya ce lamarin dambarwar ɗaukar ma'aikatan ya shafe shi. Na taso na je inda ake gudanar da wannan al'amari na shiga hall to sai aka duba aka ce to an suna na bai ciki. To daga nan sai sun zan suna ta muhawara suna haɗa kai akwai sunan gafa amma kuma ya aka yi haka bai abun nan. To yanzu abin da ke faruwa in je in tuntuɓi mutanen mu masu bukata na musamman. To a haka dai muke tuki sa in dai tsaya za su yi duk abin da za su yi su ga cewa an dawo da sunan. Sarkin guragun Kwantagora Malam Salihu Umar ya yi kira ne ga gwamna Umar bahmed Bago da ya sa baki cikin lamarin domin tabbatar da yin adalci ga kowa. In har da gaske ne sunayen waɗannan bayan Allah da suka je suka bayar da sunayensu aka ce kuma sunayensu ya hito kuma har sun je wannan wurin. In dai adalci za a yi mana to muna kira ga gwamnati ne da ta duba wannan magana. Ko baya ga wannan korafi na masu fama da na kasar dai akwai zargin nuna bangaranci tare da yin amfani da kuɗaɗe wajen shirin ɗaukar aikin da ake yi ma ita wannan ma'aikata da ke shirya ɗaukar sabbin ma'aikata a jihar Niger. Nijan. Lamarin da ya sa mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger, Alhaji Yahaya Ability ya buƙaci gwamna Umar Bago da ya dakatar da shirin kuma ya gudanar da bincike a kan lamarin. Kalubale ga jam'iyyar APC, kalubale ga mai girma gwamna, hakki ne gare shi ya tabbatar ya binkita. Kuma muna kira a gare shi wannan kwamiti da aka sa na ɗaukan ma'aikatan ga a rusa ta idan an rusa mai girma gwamna ya kawo kwamiti na bincike wanda kuma duk aka kama shi da hannu akan wanga ba da kala muna bukata mai girma gona ya hukunta shi. To su ma dai masu kare haƙƙin ɗan adam sun shigo cikin wannan takaddama musamman a kan lamarin da ya shafi masu bukata ta musamman. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ya ce akwai yiwuwar su garzaya kotu. A matsayinmu na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama akwai waɗanda suka kawo ƙorafe-ƙorafen sun ba da kuɗi amma a din su bai fito ba sannan yawancin wa'annan abubuwan ba an yi placing list din nan ne ana tura text ne cewa ka zo for collection ko na appointment ko interview wanda yake ganin haka wa'anda suka ba da wa'annan kuɗaɗe muna nan muna bibiya idan muka tabbatar da wa'annan kuɗaɗe da kuma wa'anda aka ba to in Allah ya so ya yarda za mu gabatar da wannan kara ga kotu saboda kotu ne ke da hurumin wannan abin kuma muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta sa ido cikin wannan abun a gaskiya haki na mutane da aka take wurin appointment din nan yana da yawa. sai dai shugaban hukumar ɗaukar ma'aikatan a jihar Niger Alhaji Abdulrahman Inagi ya musanta batun karɓar kuɗaɗe a aikin nasu akan lamarin masu fama da na ƙasa da kuma zargin nuna bangaranci a aikin nasu ya ce. Ne wannan ba zan yi comment ba. Ni an kare recruitment. Na'am akwai korafe-korafe na zargin cewa ana karɓar kuɗaɗe ana ciwa-ciwa a wannan aiki naku na ɗaukar ma'aikata. A su ma masu bukata ta musamman sun ce da sunansu ya fito amma yanzu daga baya ba a ga sunayensu ba me za ka ce game da wayannan korafe-korafe da zarge-zarge no comment yet to Allah kyauta bari mu nufi jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya inda wani mutumin da allah ya jarabce shi da matsalar ido ke aikin malinta jibril adamu na daga cikin malaman da ɗaliban makarantun boko ke alfahari da su a jihar sakamakon kwarewarsa da mai da hankali akan aiki. Kana karantar da masu gani kuma kana da lalurar rashin gani. Mm. Yaya karantar wannan ke gudana ne misali? Malamai na yin sinadina nan akwai abin da ake kira method of teaching mm. wanda ake kira da Hausa ban sanya zan fassara shi da Hausa ba. Mm. Eh, Wato tsari na karantarwa. Tsari na karantarwa wanda idan aka je college ba ci a kai makawo ne ko kai mai gani za a koya maka yadda za ka bi amfani da shi. To a cikin kundin sa a cikin kundin na koyarwa a abun da muke kira playway method mm. wani abu ne wanda ake kira ta kai karanta da yaro ba tare da kana dan nishadi ma yaro mm. attention naro zai zo kanka mm. so a matsayin da wanda la gani akwai hanyar da nake bi wanda yara za su fahimce ni kuma za su farko dai da na fara shigan aji yara dai sun ɗauki abun kamar ta ne ko wani abu dama da shi method of teaching din sare sare karantarwa guda bakwai akwai playway akwai demonstration abubuwa da kala mm, kusan da yawa da yawa wanda sun kai bakwai yawa so sai na amfani da wani abu da ke kira playway yadda zan yara su zo kaina su saurare me nake faɗa da sauransu to dama da farko dai idan zaka zan lesson plan wato sare sare karantarwa ana rubuta shi ne da masu ganin suna rubuta shi da print mm. domin kuma akwai abu da ke kira braille wanda muna shafawa muna karantawa mm. so na gama shirya lesson nawa sai na yi akwai abin da muke kira tapreta na masu gani ma irin local government da ake aiki da shi ma'aikatun nan dai mm. to sai na yi taifin na lesson to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin waɗanda aka ci muryoyinsu da wakilan muryar amurka mustapha nasir batsari amina da salisu muhammad garba ayola sai producer julie lizas grisham ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. Allah a gaida Sulaiman Muna Barma. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batun juyin mulki na farko da aka yi a Najeriya da kuma ranar tunawa da mazan jiya. zagayowar ranar ta bana dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ta sanya hannu a wata doka ta aikin soja wadda ta kunshi haramtawa jami'an soja yin luwaɗi da maɗigo da shiga ƙungiyoyin asiri da dai sauransu sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu kira na farko daga kaduna wa alaikum salam da wa muke magana daga kaduna sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to muna jan kamalan ibrahim to ranar tuna da 'yan mazan jiya rana ne mai matukar muhimmanci matuka yana da kyau ga gwamnati ya kasance ana karrama mutanen nan ba wai a karrama su kadai ba a hadda ma iyalansu saboda hakan zai sa 'yan baya matasa waɗanda suke sha'awan aikin tsaro su ma su ba su shiga amma kaga an kashe mutum wajen nemo ma yanci wajen kara al'umma amma daga baya ka ga iyalan shi suna ta gayyara sun shiga matsala na fansho matsala na kudin makaranta da sauransu to a girmama su tare da iyalansu wannan shine abin da ya kamata na gode to mu ma mun gode malam ibrahim allah ramma yanzu kuma za mu je kwanta gora a jihar neja kenan. Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwandago da jihar Niger. To muna jan ka injiniya. Wato gaskiya tana da yan maran jiya yana da kyau ya dace gwamnati da yi wani abin a zo a gani saboda ta karfafa ma yan baya ƙarfin gwiwa saboda in sun ga waɗancan da sun ka gabata ana yi musu wasu abubuwa na alheri da su ma za su zagi damɗe kuma su tsaya tsakani da Allah su bada da rayuwarsu mm. amma mutum ya ƙasa ya yi ya rawar gani an yi yaran su an mai sai kamar ba a yi ba to kaga shi wanda an yanzu sai ya ga wato wata rayuwar ta ta akan banza shi ma ba wani abu za a yi ba to don haka ya dace gwamnati da wani abu wanda ya zo yan mazan jiya wa da su wani karfawa ma na baya ne injiniya maryam dauda injiniya mai girma kiri kwanta gwada na gode. mu ma mun gode injiniya mai girma makeri yanzu kuma za mu je jihar zamfara. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa alaikum assalamu da wa muke magana. saboda barka da warhaka sunana Nasiru Hussein mai kwanciyo sakatare da kungiyar mabuga ke muku barka da haka. Barka ka dai muna jan kamalan Nasiru. Tsakani da Allah mazan jiya sun ba da rayuwansu a kan Najeriya. Wanda kin ga idan da ba su ba da rayuwansu a kan Najeriya ba da mu samu wannan kasan a cikin wannan inda muke yanzu. Sai dai kash matsalar da ke faruwa kwara guda. sun ba da rayuwarsu ga najeriya amma an yi fasari da rayuwarsu babu wani abin da ake ma iyalinsu sun gara yanzu suna cikin tashin hankali a najeriya hmm. ina so yi amfani da wannan dama in kira ga najeriya ko in kira ga forces najeriya yan sanda suna ba da gudumawa immigration civil defense sojan kasa suna ba da gudumawa don allah gwamnatin tarayya ta yi kokari ta dinga remember ta tunawa da irin wannan zafarin jami'an tsaro da suka ba da rayuwarsu hmm. kuma sauran jami'an tsaro na najeriya su kokari su Tomin mun gode malam nasiru hussein daga zamfara yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar nijar. Eh to salamu alaikum Maryam Dauda. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Mala Ali ne shugaban kulan Maryam Arewa dogon miki a cikin jahohin Niger. To muna jan ka umma Mala Ali. Ɗan nigeria da sun ka tuna da mazan su na jiya. Da sun ka jirgin kasan nigeria sun ta kuma sai suna cikin Afirka gaba ɗaya. Mm. Lalle haka daga yayi daidai a dai ana tunawa da mazaje na bayan wa an da sun kai kokari cikin nigeria kwarai. Tunda mu ma nan Niger muna jina musu da kuma sun ka tuno wanga sosai. na gode Maryam Dauda umma Malam Ali da gudu a cikin Yahudan Nijar. To mu ma mun gode umma Malam Ali yanzu kuma za mu leƙa jihar Nasarawa. Na'am, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To alhamdulillah alhamdulillah kina tare da Garba Salim ne likita rediyo. Dan mutanen garin dan kisan da ke karamar hukumar Misau jihar Bauchi mazaunin jihar Nasarawa. Madalla muna jin kamalan Garba. wannan rana ta To a gaskiya wannan rana ta yamma jiya mu a ganin mu abin farin ciki ne da Najeriya ta kasance har yanzu a dunkule. Hmm. Wanda su wayannan bayan Allah a wancan lokacin su ne za mu ce kamar a yanzu sun sun rike wa shugabannin yanzu saniya sun rike kaho su suna tasar eh, nono to kenan kin ga ya zama wajibi a kyautata musu musamman hakokin da suka bari din domin sun jajirce sun suka haɗa kan Najeriya ta zama daya ita so ta warware to da wannan ne muke jinjina musu kuma muna yaba musu da aikin hana kasanan da suka yi da fatan waɗannan gwamnatoci na yanzu don Allah don annabi a kyautata waɗannan bayan Allah da zai kyau ma a ce an ware rana ne na musamman duk inda suke sun ci sun sha sun kuma bunkasa sun nuna godiyarsu ga Allah wato kamar a nuna cewa sun yi farin cikin da suna raye saboda haka muna roƙo gwamnati don Allah su jinjina waɗannan bayan Allah sauke musu hakkin su. Maryam da kwada lafiya na To mun gode Malam Garba Sule kuma Allah ya sa wannan kiran naka ya je ga hukumomin da ya kamata su ji. To ma sauraro a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar mun gode. To madalla yanzu kuma ga wannan sanarwar. ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani shi. hausa na boa matsayin ya zarta yan bayo Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. Ranar Litinin dinnan mai zuwa 20 ga wannan wata na Janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47. Kamar da muka saba, za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a rediyo talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da mika mulki kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu rika kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta facebook gani aka ce ya kori ji kada ku bari a baku labari ku kasance tare da mu muryar amurka duniya a tafin hannunku. can su tabi a can baya za'ida babu bi'oni majiya mai kau da rudani To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice Hamas da Isra'ila sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta kai ga sako wasu da kungiyar ta garkuwa da su sama da shekara guda kamar yadda masu shiga tsakani da jami'an Amurka suka faɗa a yau Laraba. a birnin washington sanata jim rich shugaban kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattawan amurka ya bayyana haka ne a tsakiyar zaman sauraron tantance sanata mark rubio wanda shine zaben wato zaben shugaban kasar donald trump ya zaba a matsayin sakataren harkokin wajen amurka rich a lokacin da yake isar da labarin ya kuma buƙaci a yi taka tsantsan Dabban ɗaruran mutane a kudancin California sun fuskanci sabon barazanar iska mai karfin yaɗa wuta a yau Laraba yayin da ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da yaƙi da wutar dajin da ta kashe mutane akalla 25 tare da ɓacewar kusan 30. Kwana guda bayan da masu kashe gobaran suka samu nutsuwa da iska mai sauƙi fiye da yadda ake tsammani. Guguwar iska ta yi tafiyar kilomita 56 cikin sa'a guda a gabar tekun Pacific da kuma kilomita 88 cikin sa'a guda a cikin tsaunuka kafin wayewar gari in ji masanin wato yanayin ƙasa Tad Hall. Yayin da wa'adin ranar Lahadi da TikTok ke da shi don yanke shawarar sayar da kamfanin ko fuskanta haramcin gudanar Amurka ke gabatowa ruwan Amurkawa masu amfani da mashahurin shafin yanar gizo na TikTok sun ce suna ƙaura zuwa wasu kafofin sada zumunta na China, Shang shu da Red Note. To da takaitattun labaran baka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.